عاذنا الله وأجرنا من البدع أما بعد عباد الله اتقوا الله اتقوا الله واتقوه في السر والعلانية واعلموا أن الله تعالى قد أنزل هذا الدين أنزل هذا الدين دين الإسلام أنزله في الأرض وتكفل بحفظه والحمد لله فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون كما جعل الله وسائل لحفظ دينه وكان من أهمها أهم تلكم الوسائل لحفظ الشريعة وحفظ الدين عن التدخلات والتحريف والتبديل والتغيير هذه الوسائل منها النهي عن البدع في الدين النهي عن البدع في الدين من وسائل حفظ الدين ومن وسائل حفظ الشريعه قال الله سبحانه وتعالى في ايات كثيره في التحذير أي التدخل في التدخل في الدين والابتداع في الدين آيات كثيرة لا تؤد ولا تحصى وسنكتفي بذكر بعض منها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله سورة الشورى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم سورة آل عمران ومن يشاقق الرسول شوف ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا سورة النساء وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون سورة الأنعام اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون سورة الأعراف ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم باياتنا يؤمنون شوف الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذين يتبعون الرسول النبي الامي سوره الاعراف ايضا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون سوره الانفال يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم سوره الانفال فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم سوره النور ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين سورة القصص آيات كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى من القرآن الكريم ترشدنا إلى اتباع النبي وترك الابتداع والاختراع في الدين فإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أسلوب القرآن الكريم في الحفاظ عن الدين والشريعة احفظوا دينكم عن البدع لا تغيروا دينكم لا تبتدئوا في الدين لا تخترعوا أشياء جديدة ليس لها دليل لا من الكتاب ولا من السنة عباد الله إنه قد حدث اليوم أن بعض المسلمين زادوا في الدين ما ليس منه بحجة أن ذلك خير وقربى إلى الله سبحانه وتعالى هذه حجتهم حججهم وما أصيب المسلمون بتلكم المصائب إلا بسبب الجهل والاجتهاد الشخصي عند بعض الناس دون الرجوع إلى العلماء الربانيين فالذي ابتدع عن العلماء الربانيين علماء السنة الذين يحيون العقيدة الإسلامية الصحيحة الصافية الذي ابتدع عنهم لابد أن يكون من المبتدعين وهي أعظم أسباب تغيير الأديان البدع بالبدع تغير الأديان تغير الدين وانطماس معالمها ووقوع الناس في الشرك بالله وانتشار البدع بينهم هذا امر عظيم جدا فظيع ولا يخفى على عالم بدين الله حقا ان سبب اول شرك وقع في الارض كان بسبب البدع اول شرك وقع في الارض كان بسبب البدع وهكذا وهذا كله من مضرة علماء السوء علماء البدع الذين ينادون بإحياء البدع وترك السنة ومحاربة دعوة التوحيد على وجه الأرض قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إياكم وأصحاب الرأي فإن أصحاب الرأي أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه من من الصحابة الذين ساهموا في رد البدع فقال إنها ستكون أمور مشتبهات فعليكم بالتؤدة فإن الرجل يكون تابعا في الخير خير من أن يكون رأسا في الضلالة وقال أيضا إياكم إياكم عبد الله بن مسعود إياكم إياكم وما يحدث وما يحدث وما يحدث الناس اليوم من البدع فإن الدين لا يذهب من القلوب بمرة ولكن الشيطان يحدث له بدعا حتى يخرج الإيمان من قلبه ويوشك أن يدع الناس ما ألزمهم الله من فرضه في الصلاة والصيام والحلال والحرام ويتكلمون في ربهم عز وجل فمن أدرك ذلك الزمان فليهرب قيل يا أبا عبد الرحمن فإلى أين قال يهرب بقلبه ودينه لا يجالس أحدا من أهل البدع وعنه أيضا قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة فقد روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن ابن عباس في تفسير قول الله تبارك وتعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قال ابن عباس هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح لما ماتوا أوهى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم قال ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلكوا وتنسخ العلم عبدت من دون الله والعياذ بالله البدع وأضف إلى ذلك كله انتشار الغلو انتشار الغلو اليوم في الصالحين بصور شتى وأشكال متنوعة فمنها رفع قبور الصالحين والبناء عليها بالأبنية الفاخرة جدا جدا أبنية فاخرة جدا على قبور الصالحين من الرخام والجص وتزيينها وإنارتها وغير ذلك ومنها بناء المساجد على قبور الصالحين بناء المساجد على قبور الصالحين أو إدخال قبور السالحين في المساجد مع النهي العظيم والشديد من النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله ومنها الغلو في محبة ومدح الصالحين وتجاوز الحد في ذلك ومنه إقامة المآتم لموتاهم كما يفعل بعض الطواغيت وكما يفعل بعض الطوائف كالرافضة في أيام الحسين من لطب الخدود وضرب للأبدان وإسالة للدماء في في مناظر مناظر تقشعر منها جلود الأقلاء فضلا عن المؤمنين وبالمقابل إقامة الأعياد والاحتفالات بمولد الولي فلان وعلان حتى الأولياء اليوم يقامون لهم مولد مولد فلان مولد شيخ فلان وعلان سبحان الله وما يسمونه اليوم في بلادنا في بلدنا هذا بتاكتها شيء غريب جدا يسمى تاكتها ما هو تاكتها ما معنى تاكتها يا عباد الله أين الدين وأين تاكتها أين علاقة تاكتها بالدين البعد عن الشريعة محاربة السنة والاعتداء على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي ترشد عن الابتداء عن خطر الابتداء في الدين وكان من أعظم هذه الاحتفالات شيوعا وانتشارا على مستوى العالم الإسلامي اليوم الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول من كل عام ما ما يصاحب ذلك من رقص ودف والطبل واختلاط بين الرجال والنساء ولقد أحسن القائل قال تلي الكتاب فأطرقوا لا خيفة لكنه إطراق ساه لاهي وأتى الغناء فكالحمير تناهق والله ما رقصوا لأجل الله دف ومزمار ونغمة شادني فمتى رأيت عبادة بملاهي ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بأوامر ونواهي سمعوا له رعدا وبرقا إذ هوى زجرا وتخويفا بفعل مناهي ورعوه أعظم قاطئ للنفس عن شهواتها يا ويحها المتناهي واتى السماء موافقا اغراضها فلاجل ذا غدا عظيم الجاهل عباد الله لقد كان هذه البدع اكبر الاثر لهذه البدع اكبر الاثر على توحيد العباده فصارت بوابه مشؤومه ولدت منها فئام من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الشرك بالله فاستغيث بأصحاب هذه القبور ذبح لهم ولأجلهم قدمت على عتباب على عتبات قبورهم النذور وطيف بقبورهم وأضرحتهم كما يطاف ببيت الله الحرام فصارت هذه القبور أوثانا تعبد من دون الله والذين تدعون من دون الله لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين قال صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة يقول الإمام السيوطي رحمه الله البدعة عبارة عن فعلة تصادم الشريعة بالمخالفة أو توجب التعاطي عليها بزيادة أو نقصان رحمة الله على الإمام السيوطي فالبدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى وهكذا يقول ابن تيمية رحمه الله البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب فأما ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب وعلم الأمر به بالأدلة الشرعية فهو من الدين الذي شرعه الله يقول ابن الماجشون أيضا سمعت مالكا الإمام يقول من ابتدأ في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا رضيت لكم الإسلام دينا إن البدعة تمثل خطورة عظيمة على المجتمع المسلم فهي عنوان كل شر وباب لكل كفر وضلال عليكم يا عباد الله عليكم كما قال عليه الصلاة والسلام بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجد عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي وصح عنه أيضا قال إياكم ومهدثات الأمور فإن كل مهدثة بدعة وقال أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا حديث صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وقد رأى قوما اجتمعوا على الذكر فقال لهم لقد جئتم ببدعة ظلما أو لقد فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما أو إنكم لتمس لتمسكون بذنب ضلالة ومن البدع المنتشرة يا عباد الله يعني بدع كثيرة لا تعد ولا تحصى التي مر ذكرها فلننتبه ولنتمسك بالعقيدة الصحيحة عقيدة أهل السنة والجماعة عمل المولد الشريف من البدع لم ينقل عن أحد من السلف الصالح في القرون الثلاثة الفاضلة وإنما حدث بعض كما ذكر المؤرخون أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه استغفروه استغفروه إنه هو الغفور الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد godiya tabbata ga Allah madaukin sarki wanda ya cika wannan addini tamtam bai rage komai ba alhamdulillah kuma ya faɗa ya ce yau na cika muku addinin ku kuma na kammala muku ni'imata kuma na yadda muku addinin musulunci kai tsaye shi ne addini ba ragi ba ƙari wadda tabbata gare shi tabaraka wa ta'ala ya umarce mu mu bi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hane mu mu saba masa mu kirkiri bidoyi a cikin addini ya ce ku bi abin da aka saukar muku daga ubangijinku kar ku bi wasu hanyoyi kuna riƙon wasu masoya waliyai ya ce da yawa wato kaɗan ne a cikinku suke wa'aztuwa in an musu wa'azi ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun kaga Allah ya riga gaya mana ku bi abinda aka saukar muku kada ku bi abinda ba a saukar da shi ba Allah ya sani a ƙarshen zamani mutane za su kirkiro wasu abubuwan da ba Allah ne ya saukar da su ba shi yasa ya ja mana kunne ya ce mu haƙura da abinda aka saukar mana zaman lafiyar mutum musulmi ya yi riko da abin da ya zo a cikin wahayi mun gode masa da ya mana baiwa da turo mana annan muhammad sallallahu alaihi wa sallam baiwa ce laqad manna allahu idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim yana karanta mana ayoyi yana tsarkake mu yana karantar da mu sunna da alkur'ani na gode wa Allah tabaraka wa ta'ala ina neman gafara ina neman Allah ya tsare ni daga sharrin kaina da munanan ayyuka na ina shaidawa kuma Allah shi shi kadai ne ubangiji tabaraka wa ta'ala bi ba wani abun bauta in ba Allah ba kuma annabi Muhammadu shine bawansa kuma manzansa bawa ne manzo ne sallallahu alaihi sallam. wanda ya faɗa cewa na bar muku abinda in kun yi riko da shi a bayana ba za ku taɓa bata ba littafin Allah da sunna me kake nema bayan alkitabu wa sunna me kake nema bayan qur'ani bayan hadisi me kake so bai ishe ka ba yanzu duk bautar da mutum zai wa ubangiji qur'ani da hadisi bai ishe shi ba to ya ce na bar muku a bayana in kun rike ba za ku bata ba abadan kuma sai ya faɗa bai shiru sai ce kitab Allah wa sunnati littafin Allah da sunnata wanda Allah ya taimake shi yana rayuwa akan alkitabu wa sunna da gaske fa ba da baka ba da yanzu yan bid'a ma suna cewa kitabu wa sunna amma a aikace ake so a gani a bi annabin aikace to ya rabauta zancen da ya fi kowanne gaskiya zancen Allah mafi kyawun shirya shiryar Allah shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mafi sharrin al'amura bid'a dukkan bid'a bata ce dukkan bata tana cikin wuta ku ji tsoron Allah ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah a fili ku ji tsoron Allah a bayyane kada tsoron Allah na fili kawai shine zai bayyana a har cikin zuciya ku sani cewa Allah ya saukar da addinin sa kuma alhamdulillah shi ya ɗauki nauyin kulawa da addinin ya saukar da alkur'ani ya ɗauki nauyin tsare alkur'anin sa duk ci mutum bai sai ya kara harafi ɗaya ba wai dan me sa ya wannan saboda ya san halin mu za mu iya karawa a hakan ma ya ce ya tsare qur'ani yanzu akwai qur'ani na daban wanda ba na Allah ba wasu sun yi shi kuma shi ma ana ana watsa shi a karanta to shi ya dauki alkawarin zai tsare qur'ani dai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai kiyaye shi kuma ya kiyaye shi sannan kuma Allah ya sanya hanyoyi da dama na kiyaye addinin don kar a bata masa addininsa saboda 'yan katsuro 'yan tsince-tsince masu yin ƙari a cikin addini masu cin gyaran annabi sallallahu alaihi wasallama masu koyawa mutane son Allah son annabi ta wasu hanyoyin da ba Allah da annabin ya koya musu ba to sai Allah ya tsare addininsa ya sa ƙofofi da dokoki don kada wani ya zo ya canja masa ayoyi da yawa a cikin alkur'ani da muka karanta yanzu a cikin huduban nan duk suna magana ne akan me akan ba wani mai shari'a sai Allah kuma ba wani wanda yake da ya isa ya ce kanzil in ba abin da annabi ya faɗa ba babu daɗi maganar haka take kuma haka za a yi ta maimaita ta ba wani mutum da yake da wani matsayi ko ta kima ko wani daraja ko wani ɗaukaka da ya isa ya kawo mutane wani abu sabo daban a cikin addini bayan wanda annabi ya kawo wallahi duk abin da za a kawo shi in ba abin da annabi ya kawo ba sunansa lalatacce kuma ba mai kyau ba kuma ba wanda ya taya Allah wajen kafa shari'a da ya zo yi bai nemi shawarar wani ba ballanta a ce ya gaza manzo Allah kada ya kai ta wahayi ana saukar masa da Qur'ani da ya zo bai ce abubakar yaya ma'anar wannan aya take ban gane ba sai da ya gama bayanin komai kuma zai zai tafi ya ce jama'a akwai wani abin da na ɓoye ban gaya muku ba suka ce ka gama ya ce Allah ka shaida na isar da manzanci to yaya wani zai zo ya kawo mana wani abu sunan addini ina magana ne da sunan addini ya jama'a kuma ya ce mu bautu mu yi shi halakar da jahilai malam a ɗora mutane akan ba daidai ba da sunan malinta da sunan san Allah da sunan san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayoyi suna nan bila adadin ya ku bayan Allah yau mutane da yawa suna kirkiran abubuwa su shigar a cikin addini da sunan kusanci ne ai samun kusanci ne zuwa ga Allah kuma wallahi babu abin da ya sa mutane yau suka fada cikin musibu da bala'in da suke ciki illa da sababin jahilci an hana mutane karatu da gangan wallahi malam wallahi ina gaya muku wato daga cikin hanyoyin da ake samu a yada bid'a ta yadu ta yi naso a cikin al'umma shine wato kin karantar da mutane hakikanin addini na gaskiya in an bude makarantun abinda ake karantar da mutane wasu abubuwa daban mai ko an dora su akan street path hanya miƙaƙƙiya da za ta kai su zuwa ga daidai sai da koya musu karamar wane matsayin wane falalar wane wasu mutane daban waɗanda ba sabai ba ba tabi'ai ba da haka sai mutane suka tashi an yi oriyancin ɗinsu akan sanin girman wasu mutane wanda ake so su san girman su amma ba su san girman sahabbai ba shi yasa dan wani zai zo ya zagi sahabi ya ci mutuncin sahabi ya zagi iyalan gidan annabi ya yi kaza sai ga mutum bai damu ba saboda ba su aka nuna masa ya san darajarsu da matsayinsu ba da illata karatun addinin shi kansa da rashin ba shi muhimmanci da mayar da shi kawai in ba da abin da nan zan je makaranta addini to kan ba mu je makaranta ba ai sai dai mu shirya ai ta zubo mana bidiyoyi kana ji kana gani za ka ɗebe ta saboda baka da kariya baka da immunity baka da shi baka wa wannan kanka kariyar ba baka sha sunna ba baka karanta qur'ani ka fahimce shi a hannun malaman kwarai ba wani wurin ma cewa ake yi ai linzami ya fi karfin bakin kaza fassara qur'ani wai wai wani ba cewa wai sai fassara qur'ani ka isa ka fassara qur'ani to in ba a fassara mutane qur'ani ba ya za su gane su bauta Allah ka ji wani tunani fa a nuna maka girman Allah qur'ani yana da girma amma ba za a fassara shi ba to tunda ba ku fassara ba kuma hadisan ba a san su ba an bautar da mutane akan wasu ilmumuka daban ga mutum ya shekara kaza a ce malami ne amma wallahi tallahi malam ba zai iya karantar da kai sahih bukhari ba bai san shi ba ma Musulun bai da shi a gidansa amma fa ya dade yana karatu me yake karanta wasu abubuwa daban aka loda shi can to kar kai mamaki dan kaga mutum an ce wai masani ne amma yana kan bid'a saboda bai samu hanya mai kakkiya ba ko kasuwanci ne ka shiga in ba su dora ka a hanyar daidai ba za ka yi shekaru kana buge-bugen banza baka kama hanya mai kyau din ta samun ba ko kun fi ni sani ballantana addini abdullahi dan mas'ud yana daga cikin malamai da suka yi bayani cikin sabai ke cewa za a samu al'amura za su taho daga baya a ƙarshen duniya ya ce to ku yi a hankali fa alaikum bi tu'ada ku bi sannu ku yi a hankali mutum ya zamanto mabiyi ne a cikin alheri shi ya fi alheri da ya zamanto shi ne jagora a cikin sharri waɗannan bidiyoyi dalili ne na shafi addini malam wallahi idan kun lura da bidiyoyin nan da ake ɗora mutane wallahi malam ana tashin su ne ga baki ɗaya daga tsarin addini su ba koya musu karatun qur'ani ba ba koya musu muhimmanci zauna a masallaci su zikiri su nemi tuba daga Allah ba ba koya musu samu nutsuwa su kiyaye halal da haram ba sai ake koya musu biki biki kuma sai aka makale da wani abu wanda wannan abun babu shi asali in ka yi magana kuma a ce baka san Allah baka san annabi ku yi haƙuri za mu yi ta faɗa wallahi ba za mu daina faɗa ba sai sun daina yau dan akwai masu tunanin ai kaza ana yi kullun shekara sabon tsari ake kawo yanzu sabon salon maulidi da aka kawo a garin nan shine na matan aure tunda ana zargin ana haduwa da mata to matan su rinka haɗuwa a gida sai a dafa abinci family guda a zo a kwana mata suna kwana ana ba su wasu wuri dai suna karanta to shi kuma daga ina shi din ma dai bid'a ce dan ba wanda ya ce ai da ana zama ana kwana ana kaza ana salatin annabi ana faɗan falalar manzon Allah da karamominsa yanzu da kiɗa da piano ake kwana dan Allah mutane ku ji tsoron Allah wannan abin Allah aka sa a gaba a zo a kafa kayan sauti yan DJ su zo suna suna suna kiɗa su kwana ana kiɗa sauci sosai yadda ka san gidan giya yanzu wannan shine san annabin to dan ana dan hadawa ma ana kiran ana kiran ya rasulullah yanzu sunan annabi ma ba a kira ba a kira wallahi sautin kurin ake diba malam kaga mutane sun zauna da raunan su da ihraman su haka ana kida suna suna ta kada kai malam shikenan sai a shiru a zuba ido shine addini wallahi bid'a ne wallahi ko ko kuna so ko ba ku so wallahi ba daidai bane yawo da mata a titi ana kaɗe kaɗe a ɗauki hawar wheelbarrow a zuba kayan sauti da janareto a riƙe lansfika ana waka ana kiɗa ga 'yan mata balagaggu shine addini wannan shine addini ku ji tsoron Allah ku bi annabi da gaskiya ga azumi da aka ce a rinƙa yi litinin alhamis kullum shi annabi yake yi me yasa ba ku ce mutane su tambo ya zama addini wallahi ba addini bane wanda Allah ya faɗa ku yi nesa da kirkirarrun abubuwa ku yi nesa annabi ya gama mana komai ya ce ku kiyaye akwai kirkirarrun abubuwa da za su zo a baya Abdullahi dan da yake cewa ku sani addini ba kai tsaye ake tafiyar da shi daga zukatan mutane ba a shaidan ne yake zuwa da bidiyoyi daga wannan bidiyoyin ana kaucewa ana kaucewa har mutum ya waye gari ma wallahi bayan addini rawa fa malam sai a ɗauki hoton mutum malam yana Kato balagagge malam samari sun yi ɗinki a rana guda an yi ɗinki ana kiɗa ana murjewa ana rawa fa ko ba gani ba kun gani mata su yi rawa su kada jikinsu duka da sunan addini ai bid'ar ma ya kamata ku ɗan sa mata shinge malaman bid'a ku gaya musu fa su daina wannan abun da kun tsaya da ambatan karamomin annabi ma da ya dan fi dama dama to sharrin bid'a da mun bata da malami na kwarai bal ce duk inda ka samu kawai ka dirke ta kawai da ka kirkiro wani abu sabo kawai ka sa a ciki kawai zai samu karbuwa kawai asalin bautar gunki a duniya dama wannan bidiyoyin ne kamar yadda malamai suka ba da labari imam bukhari ya ruwaito daga abdullahi dan abbas da ya ce da Allah ya ce wa qalu aliha tazurunna kuma wa la na waddan kaji wadda suwa'a kaji suwa'a yahusa kaji yahusa yauka kaji ya'uqa wa nasra kaji nasara duka waɗannan malam sunan wasu mutane ne salihan bayi a wancan lokacin ba wai ainihin gunki ba ne sunan mutum ne irin waɗannan shehunai malamai da ake ta liƙa hotunansu ana bauta musu a yi sujada ana kallon su a ce a roƙe su in za a faɗi a kira su alika su a kiholda alika su a kofar gida alika su a masallaci alika hoton kaza duk inda kaga ana liƙe liƙen hotuna da ba alheri shi yasa ana jan kunna ahlus sunna wallahi da kuke daukan hotunan malaman kuna liƙawa wallahi kun bi layin yan bid'a ba ku da bambanci da su kuma duk malamin da ya da a dauki hotonsa ana liƙawa billahi azimu son zuciya ta shige shi waye shi kuma ba hanyar sunna bace kar ma a buɗe mutane wannan kofar me za a da hotonka dan an liƙa sai me ai ba addu'a to daga wannan liƙe-liƙen sai suka je hotunan sai suka ce a wannan mutanen kirki ne bari mu yi gumaka mu yi mutum mutumi don mu rinka tunawa da su ku ji ba da kyakkyawan niyya don mu rinka tunawa da su lokacin da iyayen suke nan da kakannin suke nan ba a bauta waɗannan salihan bayin ba mutanen na nuh bayan sun bar duniya iyayen sun mutu kawai iyayen suka ce ah, ya ai kawai sai mu rinka bauta musu kawai sai aka da wadda da suwa da ya gusa da ya uka da nasara kawai sai automatically kawai sai suka dawo gumaka na bauta kamar yadda yanzu nan za a baka hoton wani a ce ka je ka ajiye in kana neman bukata ka roƙe shi wallahi haka suke malam da wanda zai zo ya shafa kanka ce ya yafe maka an zo taro ka je lallewa ne ya shafa ka ya yafe maka fada ma suke yi gaba ɗaya na yafe muku duk wanda ya zo wannan taro na yafe masa a garin nan an faɗa a wurare da yawa kurin malami da kashi a cikinsa sai zo ya zauna a zo taro ya ce wai ya yafe mutane ai ta kuka wai aji ana jaje ga wanda ba su je ba ai malam ya yafe mutane ni ina mamaki wato fa anna tusrafun Allah ka raba mu da bata yaya ake juyar da hankalin mutum haka malam da hankalinka ba ƙwarya aka sama ba tukunya aka sama a kanka ba ka yadda wani ya maka wannan wala gigita Allah ya da mu ka kara da wannan wuce gona da iri ga mutanen kirki daman asalin tsiya da bid'a da kake gani mutumin kirki ne sai ana girmama shi ana girmama shi ana ɗauka shi ana kaza na sha faɗa ina maimaita a garin nan akwai shehin da wallahi tallahi alwala idan yayi tara ruwan alwala ake da ruwan kuskuren baki da wanke fasan kafarsa da komai tattarewa ake wallahi ana kullawa ana ba mutane suna sha wallahi kuma su fito su kareta ko kun san shi ku kun sani yanzu wannan ba bautar da mabiya ba ne a irin wannan zamani irin wannan kura da ake ciki wani ya zo ya alwala da kurkure baki ya zuba maka hawa a kalla mu kullum abin da muke kiran mutane ku waye ku fahimci gaskiya wallahi ba ke yaya ba wani dalilin za ka ƙi mutum amma a yi haƙuri a gaya wa mutane gaskiyar addini ku kulla alaƙa su da Allah su bauta wa Allah malamai a girmama su Allah musu albarka Allah ba su matsayi da karama amma ba a bauta musu ba yanzu a garin na wani mawaki yana nan mawaki ne fa mawaki ne da waka yana waka mawaki ne ya mutu wallahi ka je ga yadda aka yi wa sa malam an fulas sai kabarin nan an sa masa tayil da komai mutane duk juma'a yau juma'a ko jin wato jama'a jama'a gari gari faujan faujan suke zuwa gindin kabarin mawakin nan suna kiransa ni dinnan na je makabarta a ranar na gani mutumin da ya zo ya fitar da wayarsa da wakar mawaƙin ya jingina a jikin kabarin yana kiran kiransa yana roƙonsa a garin na ake wannan abu nan nan kusa ba nesa ba tayil ne aka shimfiɗa malam iya ganin ka a kabarin wani mutum wani shine shine wato wuce gona da iri akan mutane mawaƙi fa to shi wannan mawaƙi ya ma samu karama sama da mawaliyan da shehun nan ga abin da ake yadawa kuna gani duk shi ma a taron maulidi ne ake wasu mutane suka fito fura suna kiran sunan wani malamai wasu malamai suna cewa wane wane shi ma Allah ne wane wane shi ma Allah ne kuma ana kallo ana kallo shi ne abin da muke ta faɗa na aqidar wahdatul wujud din nan komai Allah ne kira sunan malamansa gaba ɗaya jero bai hada da namu sunan malaman namu ba iya nasa ya kira don ya nuna ma su suka ce musu a ce su Allah ne wallahi na gani a bidiyo ana nuna wani wani bawan Allah ya sha rawani ya sa gilashi katon gilashi wani yana mai kirari in ka zo neman manzon Allah gashi nan in ka zo neman Allah gashi nan in ka zo neman wai gashi nan billahi azimu duk yana wayoyin kuna gani shi ma wannan tsoron Allah ne ya kamata a kawo gyara wahalhalu da muke cikin na rayuwa da fitintunin nan kuke gani wallahi suna da alaka da wannan cin mutunci da keta dokar ubangiji da ake alghulufi salihin gyaran kaburruka ku je ku ga kabarin manya-manyan ku ga yadda ake yi gini sosai da tayil da fanka da komai da sallaya da komai haka ake yi mutane su je su zauna su yi bauta wallahi yanda ka zauna a masallacin unguwar kalli gabar ka daga hannu ka roki Allah haka ake sa mutane su je gindin kaburukan nan suna roƙon su Allah ya ba su ci ya ba su sha ya ba su albarkar kasuwa kuma tura su ake akwai waɗanda a gidansu ma suka sa abin ne su dan me dan kasuwar ta zama a gida take saboda duk wanda zai zo ziyara yayi addu'a ya ajiye qurbani ya ajiye na kashewa a wurin an bautar da mutane akan shirka gina kaburruka a cikin masallatai ko kuma kawo masallatai a cikin kaburruka a garin nan akwai masallatan juma'a ne da kaburrukan mutane a ciki kuma a haka ake sallah a ciki kuma su malaman sun karanta sun san abin da annabi ya faɗa akan haɗarin fuskantar kabari ana yin sallah bukhari ya ruwaito hadisi sahihi yace la'anatullahi alal yahudi wan nasara Allah ka tsine wa yahudu da nasara don me wannan magana malam kafin kwana biyar annabi ya bar duniya kwana biyar ya bar duniya ce Allah tsine yahudu nasara sun riki kaburukan annabawansu da salihan bayansu a matsayin masallatai wurin sallah dan Allah me yasa annabi ya tsine yahudu nasara saboda sun mai kabari wurin sallah to yau akwai masallatan juma'a tabka tabka a cikin magabarta ma karewa ma da kuma kaburukan mutane a ciki wani ma na fila zai zo yanzu a makabartunmu nan wallahi akwai masallatan da makabartun da a jikin katangar makabartun ake yin masallacin kamsu salawat directly liman iya kabbara kawai wannan makabartun yake kallo akwai su a garin nan kuma annabi ya faɗa hadisi la tusallu ila alqubur kar ku yi sallah kuna kallon kabari wai wannan ba magana annabi ce?" me ya jawo son zuciya da kin gaskiya da faɗa da gaskiya kada-kada wake-wake sun shiga cikin addini wargi da wasa ya shiga cikin addini mashaya shaidanu duk an shigo da su da sunan addini yanzu wannan yawon takuta da ake ta yi ku duba abin da ake a ta gayyato mutane daga garurka. kurin a zuwa tsaye da wani mutum guda ya zo ya haura kumi abin shi wai a je a hau dutsen dala me ya alakar addini da dutsen dala a je a sha ruwa a je a ɗebo ƙasar dutsen dala bauta shirka bid'a ka hada da cakuda da yan mata da ake abun ba a cewa komai wai sunan abun wai ta ha a yi ɗinkin sallah iri daya a dafa abincin rana guda a yi kaza kaza har hutu ma wai ake bayarwa akan a goyi bayan bid'a da shirka wannan <laughs> wannan wato baya mai da shi ba zai taba mai da shi ya zama daidai ba kuskure ne zaman lafiyar mu in mun ga an yi kuskure mu faɗa mu daina mujamala kuma mu taimaki yan uwanmu mu taimaki mutanen ƙauye mu taimaki matasanmu mu taimaki bayan Allah masu san Allah da yawa wallahi waɗanda ake kiransu ana jin suna wannan abun wallahi tsabar san Allah yasa suke yi Allah san annabi tsabar kaunar annabi yasa suke yi to amma an juyar da su ba a nuna musu wato hanya mai kyau da za su so annabin ba shi yasa malamai suke cewa da wahala dan bid'a ya tuba suka ce albid'atu la yutabu alaiha ba a tuba da wahala a tuba saboda mai yin a lokacin yana jin cewa addini yake yi ya ku bayan Allah waɗannan bidiyoyi da suke yaduwa suna tasiri kwarai da gaske a cikin mu a cikin wannan al'umma mu yi kokari mu yaƙe ta kuma fa sunnan nan fa ba ta yiwa sai an yaƙi bid'a a ni ahlus sunna ne kana ganin ana bid'a kana murna ko baka ji zafi ba wallahi sunnan ka da gyara dan akwai yan alallaba ana bid'a bai damu a ba komai ba komai yaya ana saba annabi zaka ce ba komai in babanka aka saba zaka zaka ce ba komai idan tsari ka kasa a kasuwar ka ko a gidanka aka saba zaka ce ba komai wallahi da komai alamar sunnar ka a nuna take idan an yi bid'a ka ji ciwo kuma kai fada a kanta ka sa mutane su gyara wannan ba wani abu bane illa nasiha da fadakarwa wata ya tafi ana rakiya mu ma muka ce bari mu yi rakiya Allahumma izal islam wal muslimin wa adilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wa sur ibadakal muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin wa qumu ila salatikum yarhamukum